daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 19, 3149 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alpha radio da ke kuma si da kuma shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau juma'a 29 ga watan maris din shekarar 2019 mahmud lalo ne tare da muhammad hafiz baballe muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe shida a agogon najeriya Nijar kamar da Chadi karfe biyar kenan agogon Ghana. Ɗayan dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. 'Yan jam'iyyar Democrat sun gabatar da wata sabuwar bukata ta neman Anthony General William ba ya fitar da cikakken rahoton Robert Mueller baki ɗayansa. Gwamnatin Venezuela karkashin shugabancin Nicolas Maduro ta haramta wa madugun 'yan adawar ƙasar Juan Guido rike wani mukami na tsawon shekaru sha biyar. Wani babban jami'in diflomasiya Amurka da ke kare 'yancin yin addini ya yi kira ga cana da dakatar da musgunawar da take wa wasu mabiya addini. kanan labaran duniya kenan. A kullum muna gode ma Allah abin da ya yi mana ya yi ma mutane adama ya ba mu dama mu kawo canji mu kawo cin gaba mu kawo walwala. Zababben gwamnan jihar Adamawa kenan na babbar jam'iyyar adawa ta PDP Ahmadu Umaru Fintiri wanda ya lashe zaɓen gwamnan da aka kammala a jiya. to koya yan jam'iyyar ta apc mai mulkin jihar da suka sha kaye suka ji da wannan sakamakon zaɓe? muna cikin baƙin ciki da da rashin jin daɗi kamar yadda ka gan mu nan duk gashi mun yi ciroko ciroko muna zaune muna tafa da ƙarin bayani a cikin shirin sannan za ku ji cewa wata kotu a najeriya ta ba da izinin a kamo shugaban kungiyar 'yan aware mai fafutukar kafa a kasar biyafara ta ipob wato nnamdi kanu bayan da ya da ta soke belin da aka bashi a shekarar 2017 sannan muna ɗauke da shirin lafiya uwar jiki amma bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya yayin da jami'ai a amurka suka bayyana cewa rahoton da kwamitin robert mueller da ya gudanar da bincike kan kaza london ɗin rasha da ta yi a zaben 2016 ya haura sama da shafi 300 'yan jam'iyyar democrat sun gabatar da wata sabuwar bukata ta neman attorney general william ba ya fitar da cikakken rahoton baki ɗayansa bukatar da 'yan democrat ɗin suka mika na zuwa ne bayan da ba ya fitar da takaitaccen bayani kan rahoton a shafi hudu ku nuna mana rahoton shugabar masu rinjaye ta majalisar wakilai nancy pelosi ta ce tana mai kira da babban jami'in shari'ar kasar ta kara da cewa ba ma bukatar ka yi mana tafinta dole ne mu ga hakikanin bayanan da rahoton ya kunsa ba ma bukatar anthony general ya yi mana tafinta kan wani abu da zai nuna mana kawai a cikin takaitaccen bayanin da ya fitar ba ya yi amfani da kalmomi 65 ne kawai daga cikin rahoton na mula ko da yake ya kawo misalin kan wasu batutuwa da masu shigar da ƙara suka tattaro a wata wasiƙa da aka aika wa shugabannin majalisar kuma aka fitar da ita a bainar jama'a ba ya ce mula ya gano cewa shugaban amurka donald trump da kwamitin yakin neman zabensa ba su haɗa kai da rasha ba domin taimaka masa ya lashe zaɓe amma kuma bai ce komai ba dangane da ko trump a lokacin da yake shugaban ƙasa ya yi katsalandan a harkar shari'a a ƙoƙarin da yake na hana binciken Gwamnatin Venezuela ƙarƙashin shugabancin Nicolas Maduro ta haramtawa madugun 'yan adawar ƙasar Juan Guido rike wani mukami na tsawon shekaru sha biyar matakin da ake ganin zai ƙara rura wutar rikicin siyasar ƙasar da ke yankin nahiyar kudancin Amurka. Amma bayan fitar da sanarwar a gidan talabijin ɗin ƙasar, Guido ya ce za mu ci gaba da fitowa kan titina don yin zanga-zangar nuna adawa da Maduro da ya ki sauka daga mulki. Guido wanda shine shugaban majalisar dokokin Venezuela da 'yan adawa suke da rinjaye ya samu amincewa daga Amurka da kuma sauran wasu kasashe hamsin a matsayin shugaban rikon kwarya. Amma Maduro ya rike madafun iko duk da ɗauke wutar lantarki da aka yi da zanga-zanga a kan tituna da Guido yake jagoranta da yaduwar talauci da kuma yadda shugabannin ƙasashen duniya suka yi Allah wadai da mulkinsa. Odita General ɗin ƙasar ta Venezuela Elvis Amoroso ne ya fitar da sanarwar haramta wa Guido shiga harkokin siyasa. Wani babban jami'in diflomasiya Amurka da ke kare 'yancin yin addini ya yi kira ga China da ta dakatar da musguna wadda take wa wasu mabiya addini. Jakadan Amurka kan 'yancin yin addini na ƙasa da ƙasa Sam Brownback ya faɗawa 'yan jarida cewa China tana faɗa ne tare da addini, amma wannan faɗan ba za su yi nasara ba. Jam'iyyar Kwaminisanci ta China ba ta amince ta kyala mutane su zaɓi abin da suke ganin turba ce mai kyau ga rayukansu. Muna magana ne a kan al'umma da jama'arta ta haura biliyan ɗaya, in ji brown Bag. Ya kuma ƙara da cewa wannan tafarki da hukumomin na China suka ɗauka na nufin musulmi ba za su iya ci gaba da sa wa 'ya'yansu suna irin su Muhammad sannan su ma mutanen tibet da ke bin addinin buda ba za su iya zaɓa ko su girmama sunayen shugabanninsu ba kamar yadda suka saba yi tsawon shekaru sama da dubu Brown brownback ya ƙara da cewa ana ta lalata coci-coci sannan ana tilastawa wasu suna dasa na'urorin ɗaukan hoto na sirri kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc A karan farko, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince a mataki na bai ɗaya cewa dukkan mambobin majalisar sun samar da dokoki da za su yaƙi masu samar da kuɗaɗe ga masu aikata ta'addanci. masana sun yi imani kusan kashi biyu cikin uku na mambobin majalisar ɗinkin duniya ba sa gurfanar da waɗanda suke taimakawa 'yan ta'adda wajen samun kuɗi a gaban kuliya ƙudurin wanda aka amince da shi a jiya alhamis ya nemi duka ƙasashen su tabbatar cewa dokoki da ƙa'idoji na cikin gida sun tsaurara dokokinsu kan waɗanda ke karɓar kuɗaɗe ko waɗanda suke samar da kuɗi ga ƙungiyoyin ta'addanci ko masu aikata manyan laifuka ta kuma yi kira ga mambobinta da su ƙirƙiri wasu ɓangarorin hukumomin tsaro masu saka ido kan harkokin kuɗi. akalla mutane sha tara suka mutu a wata gobara da ta tashi a wani ofishi da ke wani dogon bene a cikin babban birnin kasar bangladesh ya zuwa daren jiya alhamis ana ci gaba da ayyukan neman mutane da suka makale a cikin benin waɗanda kawo yanzu ba a san adadinsu ba yayin da bayanai ke nuni da cewa wutan na ci gaba da ci a cikin benin jami'ai sun ce sama da mutane 100 aka ceto daga cikin ginin sannan mutum ɗaya ya mutu yayin da ya yi ƙoƙarin fitowa daga cikin ginin ma'aikatan kashe gobara sun yi ta farfasa tagogin da ke jikin ginin don fito da mutane da kuma samar da hanyoyi da hayaki mai dauke da guba zai fita muhammad hafiz baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To za mu fara ne da batun siyasa. Inda hukumar zaɓe ta INEC reshen jihar Adamawa ta ayyana ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP Ahmadu Umaru Fitiri a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar da aka kammala a jiya Alhamis. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Yola. cikin tsararren matakan tsaro da misalin karfe daya na dare ne jami'in ba da sakamakon zaben na jihar Adamawa Farfesa Andrew Haruna da ke zama shugaban jami'ar tarayya da ke gaisho ya ba da sakamakon zaben inda dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP Honorable Ahmadu Umar Fintire lashe zaben inda ya samu ƙuri'u dubu inda shi kuwa dan takarar jam'iyyar APC Senator Muhammadu Bindo Umar Jibrilla ya samu ƙuri'u dubu da talatin satisfy the requirements of the law and scored the highest number of votes is hereby declared the winner and is returned elected. Da ba da wannan sakamakon sai kuwa magoya bayan jam'iyyar PDP suka shiga gari suna murna kamar haka. Kan karfe dare amma kuna je da suke wasa da motoci da kuma murna ko ta ina. to ya koya sabon gwamnan jihar ahmadu umar fintireji da wannan nasarar da ya samu alhamdulillah a kullum muna gode ma allah abin da ya mana ya yi ma mutane adama ya ba mu dama mu kawo canji mu kawo cin gaba mu kawo walwala ga al'umma kuma insha Allah shine abin da za mu yi musu na ga baka jikinka bai la'asar ba baka karya ba ga kuma batun watakila kotu ta yanke hukunci mun dogara ga hukuncin ubangiji kuma duk abin da ya yi a rayuwarmu mai kyau ce kuma insha Allah zai mana mai kyau zai ci gaba da yi kuma za mu ci gaba da aiki ga al'ummar mutane wannan jiha ita ce rayuwa da muka sa a gaba kuma insha Allah ba za su ji kunya ba da zaben da suka yi za su ga bambanci da jiya da kuma yau kawo yanzu dai gwamnan jihar adamawa sanata muhammadu bin dawo jibrila bai ce ufan ba tukunna to sai dai kuma wasu kusoshin jami'ar ta apc a jihar sun bai na faduwar jam'iyyar nema da karatun tana tsuhu dr mahmud alilu ahmad da ake wa lakabi da modi wani kusa ne a jam'iyyar da ma ya tsaya takarar gwamna a zaben fidda gwani na jam'iyyar ya koyi kukan kuciya ne ga wanda ya samu nasara da kuma wanda ya fadi a zaben muna cikin bakin ciki da da rashin jin daɗi kamar yadda ka gan mu nan duk gashi mun yi ciroko ciroko muna zaune duk abubuwan da suka faru a a idon mutane kuma mafi yawanci zai zama darasi kuma za mu haɗa karfi da karfe mu ga yadda za a yi mu sake fafatawa a zabubbuka na gaba kamar wani sako ke da shiga wanda ya fadi da kuma wanda ya ci to kowa sai rungumi gaddara tunda dama zaɓe mutum ɗaya ne zai nasara wanda ya nasara sai rungumi kowa da kowa a kyautata wa al'umma kamar yadda za a ɗauki alkawari a nan gaban an zo rantsuwa haka kuma wanda shi kuma wanda bai sami nasara ba shi kuma sai rungumi kaddara ya, duba gaba watakila in yana da niyya ya sake ko a gyara halaye da sauransu a dawo a zuwa nema wannan nasara ta jam'iyyar pdp ne na ko zuwa ne yayin da a yau juma'a ake sa ran wani alkalin kotun jihar justice abdulaziz waziri zai ko yanke hukunci a shari'ar da jami'ar mrdd ta shigar inda take kalubalantar hukumar zabe inec na cewa ba ta saka alama ko kuma hoton jami'ar ba wato logo a takardar kada kuri'a na zaben gwamnan jihar da aka kammala yayin da ita ko hukumar zaben ma ke cewa jami'ar ba ta ma cika ka'idan tsaye da ɗan takara ba wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a wannan dambarwa ta jihar adamawan ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola

inda wata kotun tarayya a najeriya ta ba da izinin a kamo shugaban kungiyar 'yan aware mai fafutukar kafa kasar biyafara ta ipob wato nnamdi kanu bayan da ta soke belin da aka bashi a shekarar 2017 ga wakilinmu madina dauda da karin bayani kan dalilin da ya sa kotun ta ɗauki wannan mataki Kotun tarayya da ke karkashin mai shari'a Binta Inyako ta janye belin da ta ba wa shugaban kungiyar 'yan aware ta kafa kasar Biafra Nnamdi Kano sannan ta ba da umarnin a kamo shi. Wannan ya biyo bayan kin bayyana a gaban kotu ne tun bayan da aka bayar da belinsa a watan Afrilun shekara 2017. Lauya da ya shigar da kara magaji labaran shine ya nemi haka a lokacin da yake bayani kamar haka. The court upon our application revoked the bail and issued a bench warrant and order pursuant to section 352 subsection 4 of the administration of criminal justice act magaji labaran ya ce mun nemi kotu ta soke belin da ta ba nnamdi kano a baya sannan aka ba da warantin a kamo shi kamar yadda kashi 352 karamin kashi na hudu na kundin manyan laifuka ta tanada sannan kuma kotu ta ba da umarnin a ci gaba da sauraron shari'ar ko da yake kano baya nan shi kuwa lauya ifeanyi ejiofo wanda shine yake kare nnamdi kano ya nuna fushinsa da wannan mata mataki da kotu ta ɗauka inda ya tsokaci yana mai cewa. We are concerned about the section 352 of the ACJL4. Law also allows us ample time to explain to the court why he's not here. We have documents to show to the court on why he's not here. We are now communicating with him. We know he's alive. Ifeanyi Ejiofo ya ce mun damu ainun da wannan mataki na kotu domin kuwa kashi 352 da kotu ta yi amfani da shi a matsayin hujja na janye belin ya ba mu dama na bayyana dalilan da ya sa Kano bai zo kotu ba. Muna da hujjoji. dalilin rashin zuwan sa a rubuce amma kotu bata bamu damar yin haka ba a lallai muna mu'amala da shi domin yana da rai kuma za mu ɗaukaka ƙara akan wannan mataki to yaya matsayin wannan hukunci da kotu ta ɗauka akan janye belin da ta ba Nnamdi Kanu kuma ta ba da umarnin a kamo shi ƙwararre mai bitar kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara kogo Ibrahim ya yi nazari. Dangane da magana wannan beli da aka ba Nnamdi Kanu wanda ake zangi da ta'addancin neman kawo katsalandan da 'yancin Najeriya. wannan dama laifi ne wanda ake zargin yayi wanda yake yayi na kasu ga sashe na biyu na dokar tsarin mulkin najeriya da ta ce najeriya yantatta kasa ce kuma wadda ya take ba ta wargazuwa kuma ba ta rabuwa kuma daidai da sashe na 36 na tsarin mulkin najeriya kotu ta duba wannan hurumi na cewa komin laifin da mutum ya yi yana nan wanke yake subul har sai kotu ta tabbatar da laifi to akan haka ne aka ba da shi beli idan aka ba da mutum beli kuma ya tsallake wannan beli ya gudu har ya je musamman ma irin kalaman da yake ta faɗi na batancin najeriya a waje to yana da wajibci ga kotu ta gaggauta janye wannan beli a kuma ba da umarni ga hukumomin da abin ya shafa su gaggauta kamo shi su gurfanar da shi gaban kuri'a saboda haka wannan umarni ne aka ba wanda ya shafi hukumar 'yan sanda da hukumar rundunonin tsaro na duniya a gaggauta kama shi kuma hukumar najeriya ta harkokin kasashen waje dole ta da bayani na bukatar duk ofisoshin jakadancin su na kasashen duniya da su haɗa kai da kungiyar 'yan sanda na duniya wato interpol a gaggauta kama shi a bankaɗo da shi a najeriya domin ya fuskanci shari'a wannan shine adalci ga jama'a najeriya gaba ɗaya miliyan 200 wanda ya kalamun shi da kuma aikace-aikacen shi yake neman kawo wargazuwar najeriya da haɗin kanta to saboda haka abu ne na ayi murna kotu ta yi daidai ta ɗauki mataki wanda ya dace an ɗage ci gaba da sauraron shari'ar zuwa ranar goma sha takwas ga watan shida na wannan shekara. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Najeriya ƙasa da bambanci. To a gaida Madina ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka yanzu agogo a nan yankin Washington DC na cewa karfe 1 dare ne da minti 17 wato goma na dare kenan da minti 17 a jihar California da ke can yammacin Afirka yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fishi da ke lalle kuwa sun yi gaskiya. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan cutar tarin shiƙa wacce a turance ake kira da pertussis. Tarin shiƙa cuta ce da ake yawan kamuwa da ita wadda ƙwayoyin cuta nau'in bakteriya ke haddasawa kuma cutar kan shafi hanyoyin numfashi. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita mu da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar tarin shiƙa. Tarin shiƙa wani tari ne wanda wata kwayar cuta nau'in a ah, bacteria da ake kira Bordetella pertussis take kawowa. Tari ne wanda yake dan dadewa kuma yakan yi wahal da mutum musamman yara. A wani lokaci a da hara ne mai lakani da sunan tarin kwana ɗari saboda kasancewar baya tafiya da wuri kuma yana yaduwa cikin al'umma sosai in mai shi ya tarin ko a atishawa zai iya yada shi cikin jama'a. Cutar pertussis ko tarin shiƙa yana ɗaukar lokaci a jikin wanda ya kamu da cutar kafin ya bayyana? Eh, idan kwayar cutar ta shiga a jikin mutum za ta iya kwana biyu zuwa goma kafin mutum ya fara tarin. Akan samu wani lokaci ta ɗan fi tsawon haka kafin ta fara bayyana. Ita ma wannan kwayar cutar abin da take tana ta sakin wani guba ne. Wannan guban nan shine yake kawo wannan tarin. To likita yaya tarin shikan nan yake shin daban ne da ɗan tarin da aka saba na mura? Da farko yakan fara ne kamar ɗan tarin da aka saba na mura. Ɗan mura haka da 'yan tari sama-sama da watakila 'yan zazzabin da bai kai ya kawo ba da ɗan ciwon jiki wani lokaci. Bayan kamar sati ɗaya zuwa biyu sai kuma ya tsananta. Idan ya tsananta nan kuma ba ko da yaushe yake ba. Sai ya zo sai mutum ya tari kamar minti ɗaya a jere sai kuma ya ɗauki lokaci walakalla ma sai ya awa ɗaya awa biyu bai kuma yi ba. Amma in ya zo sai ya zo kuma sai ya zo kamar minti ɗaya mutum ya tari. musamman a yara sun suka tarin nan sai su amai kwai abin da ake cewa whoop din wanda shi ya bashi wannan sunan na whoop din idan ya tarin ya tarin sai ja numfashi da karfi sai ya kara kananan yara ba sa wannan whoop amma yanda suka dan girma da kuma manya suna yin wannan a lokacin nan saboda wahalar tarin nan da amai yakan sa yara ba sa iya cin abinci sosai sai ya zama wani lokacin yana daga cikin dalilin da yunwa tana iya shiga yaro saboda abinci baya zama hakan na nuna cewa kowa a cikin al al'umma yana da hatsarin kamuwa da wannan cuta? Kowa a cikin al'umma yana da hatsarin kamuwa da wannan cuta. Yawancin an yi tarin a iska yake kowa zai iya kamuwa. Amma wanda garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi sun fi kamuwa. Kin ga kenan kamar yara wanda su ne yawanci garkuwar jikin ba ƙarfi sun fi kamuwa. Da kuma wanda ba su taɓa yin cutar ba kuma ba su samu allurar rigakafi ba to su ma waɗannan suna da hatsarin kamuwa. Na ji ka yi maganan allurar rigakafi. Za a iya cewa cutar pertussis ko kuma tarin shika ta tana da allurar rigakafi? Eh tana da allurar rigakafi. Tana zuwa a cikin ɗayan ukun da ake sawa yawanci wato da na mashako da sarki haƙora da shi wannan tarin sukan zo cikin allura ɗaya. A yanzu kuma wasu an ƙara waɗansu ma har allurori shida ne a ciki. To amma ana fara ta daga sati shida ne yawanci su ma sannan ana yin ta kamar guda uku zuwa hudu sannan bayan a shekara biyar akan ba da abin da ake ce busta saboda a samu kuzarin garkuwar jiki. Babba wanda bai karbi alluran ba ya zai ya karbe ta tunda cuta ce da ke iya kama manya da yara. To wanda bai same ta ba ya iya karba amma da yake yawanci kuma manya din zaka ga wala'alla sun taba yin cutar in sun taba yin cutar suna dan samun kariya daga cutar na dan wani lokaci amma za su iya karbanta da sunan busta misali wato a sa garkuwar jikin ta karfi. Menene illar cutar idan har ba a ɗauki matakin da ya dace ba wasu illoli take iya haifarwa. Illolinta da yawa ga ƙananan yara misali jarirai idan suka yi tarin nan suka yi tari suna iya numfashin su gaba ɗaya ɗauki yaro yana iya mutuwa saboda babu iska da take shiga cikin huhu saboda tsanani da ƙarfin tarin nan da suke yi wasu hanyoyin jini suna iya farfashewa har a cikin kwakwalwarsu wanda jini zai iya taruwa kenan a cikin kwakwalwa shi ma yana daga cikin hatsarin da ake samu a ƙananan yara musamman jarirai sannan kuma saboda tarin da amai sai ya kasance cin abinci yana zama matsala sai kasance kenan babu isasshen abinci shuga na iya yin ƙasa matsalolin da suke tattare da shuga ya ƙasar nan yana iya zuwa saboda haka tana da matsaloli sosai wani lokaci saboda tsananin tarin nan zaka ga idanunsu ya yi ja kamar jini ya taru a idanun saboda ƙarfin tarin hanyoyin jini a idanun suna iya farfashewa sai ka ga jini ya taru a idanun ta wasu hanyoyi mai ɗauke da cutar zai iya yaɗa ta ta atishawa ko tarin ko kuma ya taba majinar shi ko yawunsa wani kuma ya taba ta waɗannan hanyoyin za a iya yada cutar cikin al'umma likita yaya za a kwatanta yawan masu cin karo da cutar musamman ma a najeriya suna da yawa matuka wani lokacin za ki ga kamar ma ana yin ta kamar annoba saboda idan mutum ɗaya kama kuma zai rarraba musamman ga 'yan makaranta za ki ga ƙananan yara a makaranta akwai lokacin da za ga kamar annoba ake yi kowane yaro yana yi to kuma da yake tana daɗewa ana fama da ita sai ka ga an daɗe ana ta faman eh, da ita kuma tana yaduwa. Wace shawara za ka ba wa masu sauraron mu domin kare kansu daga kamuwa da cutar tarin shika musamman ma tana ɗaya daga cikin cututtukan da ake yin rigakafi wato akwai kariya kuma masu iya magana suka ce wai rigakafi ya fi magani. To lalle kan eh, tana daga cikin cututtukan da rigakafi ya fi magani saboda idan ta riga ta kama mutum to fa sai an wahala kafin tarin nan ya tafi amma magungunan da ake bayarwa din ko da ana samun saukin tarin nan akan daɗe kafin ya tafi saboda haka alluran rigakafin nan ya kasance ana yin su sannan kuma idan mutum yana tari ya samu ɗan hankici ya rinka toshe hancin shi da bakin shi saboda kada ya ta cikin al'umma sannan wanke hannu dinnan da ake ta magana saboda yawan wanke hannu dinnan zai wanke abubuwa da dama da muka yi magana a baya ma banda ita wannan cuta zai rage kuma yaduwar irin waɗannan cututtuka a cikin al'umma. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma za mu je kai tsaye don ansa tambayoyin da kuka aiko mana. To likita kwanaki mun yi magana akan mace da ta haifi yaro mai ciwon siga bai kamata a sallame su da wuri a asibiti ba. To ga wata tambaya daga Sadiya Ibrahim daga jihar Nasarawa inda ta ce to shin likita ita kuma wadda ba ta da ciwon siga idan ta haihu shin ita ana iya sallamanta a lokacin? To da bukatar jama'a su gane cewar akwai matsaloli da dama da idan an mace ta haihu ba sa nunawa yanzu yanzu a jariri a ɗaya daga cikinsu shine misali idan haihuwa fari a ruwan nono baya zuwa da wuri dan ya kasance yaron nan kuma baya samun nonon nan to fa shugan nan zai yi kasa ko da mahaifiyar shi ba wai tana da ciwon siga ne saboda babu baya sha ita kuma kwakwalwa lokacin nan shugan nan shine abincin da take amfani da shi da ya kasance babu sai ya zama kamar injin wuta ne ne kai tunanin fetur ya kare masa sannan akwai cututtuka irin su misali jandis da muka taba magana a baya yawanci ba ta nuna kanta a awa 24 na farko saboda haka kenan musamman ga wadda haihuwarta na fari ne wadda ba ta da abin da bature ke cewa experience an sallame ta ta tafi gida da sunan yaro lafiya matsalolin nan za su iya tasowa ba tare da ta gane da wata matsala ba a dacen lokacin da ba a samu matsaloli ba a asibitocinmu za ka ga idan mace ta haihu lafiya lau to ana ajiye ta asibiti ne kwana biyu kafin a sallame ta yana daga cikin dalili saboda a tabbatar da cewar babu wata matsala da tasowa jaririn ko kuma ita mahaifiyar bayan haihuwa kafin a sallame ta to likita wani lokacin zaka ga mace ta haihu sai bayan an dawo gida bayan awanni sai ka ga jini ya tsinke mata me ke kawo haka to wannan yana daga cikin dalilan da yasa din sallaman nan da wuri ba shi da amfani kowace mace da akwai matsala da za ta iya kawo mata jini amma in tana asibitin nan wani lokacin daga nan za a ruga a koma tiyata ko dakin haihuwa a duba a game menene ya faru a ɗauki mataki amma in gida ne fa kafin a zo ma asibitin ta zubar da jinin nan sosai sai ya zama matsala ba karama ba to shi yasa inda hali bai kamata a rinka sallaman nan da ake yi a yanzu yanzu mace ta haihu yanzu yanzu a sallame ta yana da matsaloli sosai masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka kuma duka duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr lawal musa tahir sai kuma ni hawa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance cikin koshin lafiya. kuma da a gaida Hauwa yanzu kuma sai labarai a takaice. Yayin da jami'ai a Amurka suka bayyana cewa rahoton da kwamitin Robert Mueller da ya gudanar da bincike kan katsa London ɗin Rasha da ta yi a zaben 2016 ya haura sama da shafi 300. 'Yan jam'iyyar Democrat sun gabatar da wata sabuwar bukata ta neman Anthony General William ba ya fitar da cikakken rahoton baki ɗayansa. Bukatar da 'yan Democrat ɗin suka mika na zuwa ne bayan da ba ya fitar da takaitaccen bayani kan rahoton a shafuna hudu. Gwamnatin Venezuela a ƙarƙashin shugabancin Nicolas Maduro ta haramtawa madugun 'yan adawar ƙasar Juan Guido rike wani mukami na tsawon shekaru sha biyar matakin da ake ganin zai ƙara rura wutar rikicin siyasar ƙasar da ke yankin nahiyar kudancin Amurka. Wani babban jami'in diflomasiya Amurka da ke kare 'yancin yin addini ya yi kira ga China da ta dakatar da musgunawar da take wa wasu mabiya addini. jakadan amurka kan 'yancin yin addini na ƙasa da ƙasa sam brownback ya faɗa wa 'yan jaridu cewa china tana faɗa ne tare da addini amma wannan faɗan ba za su yi nasara ba a karan farko kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince a mataki na bai ɗaya cewa dukkan mambobin majalisar sun samar da dokokin da za su yi yaƙi masu samar da kuɗaɗe ga masu aikata ta'addanci masana sun yi imani kusan kashi biyu cikin uku na mambobin majalisar ɗinkin duniya ba za su ba sa gurfanar da waɗanda suke taimakawa 'yan ta'adda wajen samun kuɗi a gaban kuliya Akalla mutane goma sha tara suka mutu a wata gobara da ta tashi a wani ofishi da ke wani dogon bene a cikin babban birnin kasar Bangladesh. To masu aro da aka muka karshen shirin namu na safe sai kuma an jima da hantsi za mu sake dawowa idan Allah ya da. kafin nan bari mu mika sakon taya murna ga iyalan Alhaji Shehu Ibrahim da Daciya bisa ɗaurin auren yarsa Amina da angonta Musa Zakar Abdulhamid wanda za a yi a masallacin yan ice da ke dilimi a birnin Jos a gobe Asabar idan Allah ya kama da fatan Allah ya bada zaman lafiya. Sannan ga sakon ta'aziyya ga iyalan rabaran Ishaku Sule a Yalwa Bauchi domin rasuwar matarsa wadda aka yi jana'izar ta jiya Alhamis da fatan Allah ya kara haƙuri. yanzu a madadin shi muhammad hafiz babban da ya ta ni gabatarwa da cuba hero diodone da ya shirya shirin sai injiniyarmu na shiwan khalid mahmud lalu ke cewa kuna lafiya daga nan sashen hausa na da amurka a birnin washington dc VOA Afrique, le monde aujourd'hui.